baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a barka da hantsi da fatan an tashi lafiya. Salu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. Tuwarin yanzu shirin namu yana birnin Abuja, inda za mu ci gaba da tattaunawa akan farfado da tattalin arzikin Najeriya. Makon jiya bakin namu sun fara magana ne akan ilimi da arzikin ƙasa sai lokaci ya ƙure ga yadda firar ta ci gaba sani a uh, bangaren farfado da tattalin arziki ganin cewa man fetur dinnan shine najeriya ta dogara da shi kacokan injiniya ya maganan ma'adinai to akwai wasu fannoni kuma daban da za a iya yin amfani da shi wajen farfado da arzikin najeriya kin ga misali in baki misalin uh, japan japan karamar ƙasa ce cikin ruwa ma take yawancin abun nan ɗinta kuma ba ta da wasu ma'adanai amma zurfin ilimin 'yan ƙasai shine suke amfani da basirarsu wanda suka ci gaba da ƙasarsu da rayuwarsu idan muka ɗauki najeriya ina ganin ƙasa ce wadda duk abubuwan da ke faruwa ba wani abu mai hankali na hankali wanda zai iya ɗora ta bisa wani gurbin da mutane za su fahimta duk dukiyar da aka bamu allah ya bamu yau a ce maki najeriya ba ka da inda za ka je a ce daga karhe shida na safe zuwa shida na dare zuwa ta shida na safen a ce wulatar lantarki ta kai maka ko a cikin abuja yanzu duk inda kake ko kai newa za ka san gari ya waye kamin wani ranar ta dawo an ɗauke maka wuta shi ko zamani ya kawo walau yau mace wadda za ta dafa abincin gida dole idan ba wutar lantarkin nan sai an wahala don ko a zaɓaɓɓaka abincin nan ba wuta sai an faɗaka to kuma ita ce ulmul ka isin ci gaban rayuwar ƙasa duniya gaba ɗaya kuma mun gaza anan na biyu hankalin ɗan adam shi ke kawo basirar ɗan adam ta ci gaba allah ya kawo mu cewa wani lokaci cewar ai akuri rubabe-rubabenmu da ake ce ma rubabin da bahaushe ke ce ma rubabe-rubabi su ke jagorancin tafiyar da shugabancin najeriya mutane waɗanda ina ganin waɗansunsu idan suka yi sallama gidan wasunsu ya su ya su neman aure ma ba za a ba su ba amma yau su aka ɗora ma jagorancin najeriya ita al'umma ba ta ci gaba sai da jagora na gari kowace irin al'umma eh, tun da Allah ya ƙasa duniya za ki ga cewa a kowane lokaci ta duk inda ake akwai mai jagoranta kuma inda masu jagoran nan suka nufa nan al'umma ke nufa walau ta lalace walau ta gurbata dole ne a halin yanzu a tsaya najeriya tsayin daka walau ko ta wace hanya a ga cewar an ɗora jagoranci wanda zai kai ma mutane ta hanya cewa duk ɗan abin da ya rage a ɗora shi bisa turbar da ya kamata a yi amfani da shi domin a ci gaba akan abin nan idan ko muka samu akasin haka duk abin da muke tunani kuma duk abin da ke gare mu kuma duk abin da muke so mu zama in ba jagorancin nan ba a zaman shi wannan shi ne son ki kara wani abu a son kara wani abu a maganin da ya kan na jagorancin ne mm, gaskiya mm. abin da ya faru ma yanzu shine yasa daɗin da nake ji shine yanzu kowa ya farga ga yanzu da ban ma tashi sani ba sai da muga ake wannan kamfen kamfen kamfen din inda mutane suke fitowa ko da ba zakati nuna hannu mutane suke cikin zafi to ai wannan ƙasa namu muna cikin azaba mm. wannan abin da muke ciki a ƙasar namu ba abin takaici ne ba za ma ka san kana da takaici ba sai ka fita kasan waje kankanin kasashe da kaga abin da yake faruwa ka san cewa gaskiya kamar inda Alhaji ya faɗa muna da rauni sosai a shugabancin kasar nan cewa an gaza a bangaren shugabanci shi yasa ba a samu bunƙasa abubuwa wajen tattalin arzikin ƙasa ba musamman ma ta ma'adinai eh, gaskiya ne saboda da akwai Nigerian Mining Corporation kuma sun yi aiki tukuru saboda wa'innan albarkatun ƙasan a yi amfani da su lokacin marigayi dr ulwan lukman akwai fannoni wajen kaman hudu akwai na fasa dutse akwai na masu bincike ina ne wannan suke ya za a yi kuma a sarrafa su to amma rashin ci gaba da ayyukansu ya jawo baya amma ɗan shekarun nan da suka wuce kamar shekara biyu uku haka Uh, uh, akwai ma'aikatan ma'adanai da albarkatun ƙasa a ƙarƙashin uh, architect musa sada an yi rawan gani yanzu haka magana nan da ake yi maganan call akwai a da suke aikin call a mai ganga saboda su rinka ba kansu wutar lantarki. To ai da din nan mun santa a a inugu To yanzu haka akwai ta a Gombe. kuma wannan kamfani na ashaka su kansu yanzu suna kokarin su generatin wuta daga wannan to kaga saboda an bar albarkatun ƙasa a baya amma yanzu kowa idan shi ya bude ni ina ganin a kowane lokaci idan muna magana muka ce muna ta cewa ana kokari ana kokari eh. wannan wani abu ne nake ganin mai rauni shekara yanzu shekara mu nawa a ƙasar nan to hamsin da wani abu amma har yanzu ana magana ta wai janaretin wutar lantarki ta yadda za a ci gaba a ci abinci ta yadda za a ce ana kokari to ba a kokarin ne ba a yi bari in baki misali hajja madina kika ɗauki ma'aikaci kika ce mashi je ka gidana sai ya tashi tun da safe sai ya je har rana ta faɗi yana wurin nan amma in kika je yadda kika tadda aikin nan jiya gobe in kika zo haka za ki tada shi ya ɗauki wata biyu ko uku yana wurin nan amma ya rasa yadda zai yi ya ɗora suminti ya ɗora bulo ɗaya wani bisa wani saboda bai iya ba kenan saboda bai iya ba sai kuma a ce mani yana kokari wato a tsaya in fahimce ku wato gaba ɗaya ma ba a gina al'umma kan turbar samun ci gaba ba kenan ba san abin da muke ba mu san inda direba ne ya cika mai da mota ya tafi yawo zagaye zagaye yake bai san inda zai ba eh. abin da ke faruwa a Najeriya kenan ba mu san inda muka nufa ba ita komi kowane irin kyan mota komin ta komin man da ka sanya mata idan tuki kake sai ka gama zagaye-zagayenka ka dawo mai ya kare baka je inda ka nufa ba amma idan ka san inda ka nufa daga na yau in zaka shiga maiduguri idan ba ta hanyar fatiskum ka shige ta ba ba inda zaka shige ta amma idan ka sani duk daga garin da kake zaka iya zagayowa ka zagayowa ka bi ta fatiskum din nan kin gane abin da da ba dole ka bi hanya guda ɗaya ba eh, amma dai hanya idan ka san abin da muke dan adam ka san inda zaka ka san abin da kake shi ne zai kai ka inda zaka idan ma kana tafiya ka haɗu da kuskure ka haɗu da abun nan ka san cewar e in ga inda zani amma na haɗu da matsala kaza ta ina zan tsallake wannan matsala in ita inda zani kullum gari ya waye muna tahiya akan cewa ƙara jiya da yau a kullun najeriya matsalar mu kenan shugabanni tun da aka taho kowane yana da nashi rauni amma raunin wani ya fi na wani kuma yawancinmu nan gurin ba sani ba kila ke amma dukkan mu mun kai shekara hamsin duk lokacin da aka shugabanci idan kika kalli da inda alƙibla waɗannan shugabannin suka nufa nan gurin jama'an najeriya ke kallo kin gane lokaci akwai shugaban da aka yi idan baka iya sata ba baka iya aiki ba akwai shugaban da aka yi in ka toho da miyau a bakin titi kuma kai kanka ka san yawa kuma kai kanka ka san baka yi daidai ba ka za ka yi duk waɗannan tahiyar da abun nan tahiyar da al'umma ne da haka kullum abin da muke fara faɗi cewa sai an samu shugaba sannan al'umma ko ta ina ce ko ina a duniya ki ɗauki ƙasa kowace irin ƙasa kika gani sai kin ce a ce ga shugaban da ya ja ta to wai me yasa za a dora ma shugaba mutum ɗaya shi kaɗai ne yan ƙasan kuma fa wace rawa ya kamata su taka ne injiniya eh, ya kamata kowanne shi ma akan aikin shi ya tsaya kamar yadda alhaji sani yake ji tsoron allah saboda wani lokaci akan samu shugabanni ne kuma a yanda ake tafiya yanzu kowa ya aiki yanda ya dace to shi shugaba zai ji daɗin shugabanci saboda wani lokaci in ma shugaba ya yi niyan aiki sai a zo a bashi shawarwari da kuma rashin kila sanin me ya kamata ya yi bari ba da misali yanzu in ka je ƙananan hukumominmu za ku ga akwai yara matasa a cikin mutum ɗari ba za ka samu mutum goma wanda yake suna da sana'an da za su ci da kansu ba ɗaya kenan kuma ba san me ya kamata su yi nan da shekara biyu ba saboda ba eh, tsari na yadda cewa in firamare ka gama cewa kamar da za a koyar da kai aikin noma ne in ka gama secondary school a wani area za ka kware ko sana'ar hannu ne to shi yakin kawo wannan sai wanda yake da zuciya ya ma kan shi faɗa abin da ya sa muke magana shi gaskiya ban amince da wannan ba to a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin bakin namu injiniya Umar Sa'idu Bamali da Sani Ahmadu Dutsin ma da Hajiya Aisha Abdullahi Maiduguri da CD wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Saulu Garba ke muku fatan alheri kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau.